أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan yammaci na rana asabar a yau goma ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya yi daidai da 26 ga watan biyar miladiya 2018 cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki muna cikin suratul anbiya inda insha Allah ta'ala a yanzu za mu tashi kan aya ta 84 ko 83 83 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الدر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من در وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا Na'am, Allah maɗaukacin Sarki ce wa Ayyuba ka ambaci ayyuba ko ka tuna ayyub izina da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa anni massani yadur cewa ya ubangiji cuta ta shafe ni wa anta rahimin kuma kai ne mafi jin ƙan masu jin kai Fasta na lahu Allah ya ce sai muka amsa masa shamna ma bihi min dhurrin muka yaye masa abin da ke tare da shi na cuta wa atainahu ahlahu muka bashi iyalansa wa mislahum da kwatankwacin su ma'ahum tare da su rahmatan min indina saboda rahma da jin kai daga wajenmu wa zikra lil abidin da kuma tinatarwa ga bayi masu bauta Ubangiji Allah madaukakin sarki ya yana ba mu kissar annabi Ayyub, ɗaya daga cikin annabawan da Allah ya aiko. Allah ya ce wa Ayyub, a wa Ayyub bi ma'ana wa zukur Ayyuba. Wancan fi'ili da ake kaddarawa a sauran wurare nan ba shi za a kaddara. Ma'ana ka ambace Ayyub. Su malaman tafsiri sun ce ba sunan shi kenan ba. wasu kuma sun ka nasaba shi almuhim dai yadda Allah ya faɗa a nan ayyub ne sunan shi wasu malamai sun ka nasaba shi an ce ya zo gabanin annabi dawo da Suleiman, wasu ce ya zo bayan su wasu ce ya zo gabanin su wallahu a'lam amma dai nan ubangiji Allah madaukakin sarki ya gwada mana cewa annabi ne wannan shine magana mafi linjaye suna cewa bawan Allah ne mutum ne na kwarai daga cikin mutanen da suke na roƙo rajulan salihan minar rumi in ne na kware daga cikin rumawa yana da dukiya mai yawa sai cuta ta same shi Allah ya karbe dukiyar ya karbe 'ya'yan duk suka rasu yawa ya gari bai da komai mutane suka guje shi amma dai magana mafi inganci annabi ne daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki ana Allah maɗaukakin sarki cewa ayyo da ayyuba ana ka ambaci ayyuba ko ka tuna ayyuba wani gurin kuma Allah ce wazkur abdana ayyuba ka tuna bawan mu kun ga anan kalmar uzkur din ma ta fito wazkur abdana ka tuna bawan mu ayyub idna da rabbahu anni massani ash shaytan bi nusbin wa azab ya ubangiji shedan ya shafe ni da wahala da radadi da cuta anan wannan kira da annabi ayyubi ya kira ne na neman Allah ya yi masa malaman tafsiri suna ta kokarin ambatan wace irin cuta ce da yace annimar saniyar dur to wace irin cuta ce me yake nubi da masaniyar dur imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin shi ya kama ganganu goma sha biyar Gan menene ake nufi da masaniyar dur daga cikin irin maganganun da ya kaito cewa ya tashi zai yi sallah ne sai ya ji ya kasa tashi don haka sai ya ce ya ubangiji ya dur yana mai ba da labarin halin da yake ciki ba wai yana kai kuka ba ne daga ciki wasu suka ce a'a abin da yake nufi anan nan annahu iqrarun bil ajizi yana nufin ya gaza ne falam yakun munafiyan li sabri yana nuna gazawa dai ta same shi da aka ba wai maganar anan a ce dan bai da hakuri bane wasu suka ce a nan a annabi ayyub Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da faɗin wannan kalma a bakin shi ne don ya zama hujja ga waɗanda suke cikin musiba ko wani abin da ya same su wajen bayyanawa kamar ya faɗi wannan ne don karantarwa yana cewa ya ubangiji matsaniyar dur kamar babin karantarwa ne wasu ka ce a'a wahayi ne ne da zuwa mai hakwana arba'in sai ji tsoro ko ubangiji ya kaurace masa ne ko Allah ya bar shi dan haka ya shiga damuwa yake anni masaniyar dur haka ne maganganu daban-daban ana kawo har wanda suka kawo cewa rashin lafiya ce ta jiki ya zama na wasu kuraje sun fito mai a jiki mutane sun guje shi akwai wannan kauli din idan mun koma cikin musnad na Imam Abu Ya'la da littafin Al-Hilya ta Abu Nu'aym sun kawo hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin cewa annabin Allah ayyu haka yazo a lafazin hadisin anna nabiyallahi ayyu annabin Allah ayyu ya zauna cikin bala'i shekara goma sha takwas dan an yi sabani shekara nawa yayi wasu ce shekara sha uku wasu ce sha biyu wasu ce kaza amma wannan riwaya shekara goma sha takwas ya zauna cikin wannan bala'i har makusanci da ma wanda yake nesa kowa ya kishi farafa da hulqarib wal na kusa da nesa kowa ya kaurace masa illa rajulaini sai mutane guda biyu su suke zuwa gurin shi da safe su zo gurin shi da yamma sai kuma matar shi da take kai kawo in zai tafi biyan bukata ita za ta kama shi ta tallabe shi ta kai shi in ya gama haka zai dawo waɗannan mutane guda biyu suna kan hanya za su zo wajen shi sai ɗaya daga cikinsu yake cewa ɗaya fa sani annabi ayyub wannan ayyub laifi yayi wa Allah laifin da ba wanda ya taɓa yi ɗayan ya ce ya aka ka gane aka ce ba ka ganin shekara sha takwas yana cikin bala'i da haka laifi ne yayi wanda ba wanda ya taɓa yin shi da haka Allah ba zai ji kanshi ba ba zai yaye mai abin da ke ciki ba na wannan musiba haka za a yi haƙuri da shi da suka zo gurin annabi ayyub wannan ɗaya daga cikin mutanen sai ya gaya wa annabi ayyub ya kasa hakuri ya gaya masa cewa ga abin da wane ya faɗa sai annabi ayyub ya ce to ban san me kuke faɗa ba ko abin da kuke faɗa wannan kun ka sani ni dai abin da na sani Allah ya sani ina wuce mutane biyu in ji suna husuma har ma suna ambatan Allah in na da gida sai in yi kokari in nema musu gafara a gurin Allah dan ta zama ko abin da suke ba daidai suke ba wannan na san ina yi yana cikin wannan kuma sai yi addu'a sai ya ce rabbi an nemar saniyar zo ya ubangiji cuta ta same ni har ta kai ana irin waɗannan maganganu ana cewa Allah ba zai mai gafara ba ana cewa ya yayi da haka abin ya kai makura sai ce ya ubangiji cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kai ne jin kan masu jin kai dan haka da yi wannan sai aka yi mai wahayi aka ce orkut bi rijlik dauki kafarka ka doka ka buga ka sa haza muqtasalun baridun wa sharab idan ruwa zai fito guda biyu ɗaya kai wanka ɗaya ka sha da aka yi buga kafar shi sai idan ruwa ya fito guda biyu yayi wanka ya sha mata shi ma ba ta ya dawo kalau tana zuwa ta game da shi ba ta ga ayyub ba ce kai bawan Allah ba ga wani bawan Allah mara lafiya anan ba na ga dai kun yi kama sai ce aini ne shi shi kai ne ce ni ne Allah ya bani lafiya don haka yana da gurare guda biyu ko gona ko gurare na ajiye a abinci ɗaya alkama ɗaya sha'ir sai Allah ya aiko da ruwa hadari ɗayan da ya zo yankun ya zubar da ruwa a kan wannan gurin wannan alkamar sai ya zuba azurfa sai zama azurfa ce ta zuba daga sama ɗaya gurin kuma sai Allah ya zuba mai azurfa sai shine anan da Allah ya faɗa a cikin wannan ayoyi da aka karanta cewa fastajabna lahu shamna ma bihi min durrin wa ku ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina domin da yi waccan rashin lafiya dukkan wani abin da ka sani nashi na dukiya ya tafi yana da 'ya'yan-ya'yan suka mutu sai zama daga shi sai matar sai kuma waɗancan mutane biyu da suke zuwa duk sauran mutane sun guje shi to nashin hadisi yana nuna a zahirin wannan nashin hadisi yana nuna cuta ce ta jiki rashin lafiya ce ta jiki sai kuma abin da ya gamu da shi na rasa iyalan shi ƴaƴan shi suka mutu da kuma abin da ya gamu da shi na rasa dukiya wannan hadisi da na ambata Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya ce hadisi ne sahihi cikin littafin sa Silsilatul Ahadith Sahiha juzi'i na ɗaya shabi na sha shida hadisi na goma sha bakwai ya ce hadisi ne ingantacce da haka wannan zai idan mun kalli da inganta wannan hadisi zai kawar mana da sauran maganganu da ake faɗa dangane da abin da ya sami annabi ayyub alaihi salam to anan akwai tambaya annabi ayyub anan yana cewa rabbi anni massani yadhur cuta ta same ni a cikin suratu sad sai ya dangana abin ga shaiɗan, ya ce izina da rabbahu an nemas saniyar shaitan Shaiɗan ne ya shafe ni benus bin wa da wahala da kuma azaba da radadi. ya danganta abin ga shaiɗan. a nan sai na barko sai tambaya da malamai suke cewa wannan baya nuna rashin haƙuri ce annabin Allah yana irin wannan kamar ya gaza kuri ne shine malamai suka ce abin ya fito daga ayyub addu'a ce yake ba wai kai kuka yake ba ba kai karan Allah yake ba yana nuna bukatarsa ga rahmar Allah da kuma yin addu'a shi yasa kun ga Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa muka amsa masa roƙon shi kenan abin da ya faɗa wancan addu'a ne a babin addu'a kuma ba laifi bawa ya faɗi irin halin da yake ciki ya Allah ni bawa ne mai rauni Allah ban da lafiya ina cikin tsanani da wahala ya Allah ka bani lafiya babu ne dan da dama ake so gabawa ya kankan kai ga Allah shi kuma annabi ayyub fadin wannan komawa ne zuwa ga Allah da nuna bukatar sa ga Allah da haka wasu malamai suka ce anan bai ce masaniyar durru ba dan dan raki abinda aka hana raki domin Allah yana cewa inna wajadnahu sabira Allah ce mun same shi bawa ne mai haƙuri da haka wannan addu'a ce da yi abinda dama ba a so ka kai kukanka zuwa ga mutane ka bar Allah maɗaukakin sarki shi kuma nan ya kai zuwa ga Allah kuma ita addu'a ba ta kore yadda da kaddara dan yi addu'a kan abin da ya same ka na ƙaddara, ba a cewa baka yarda da ƙaddara ba akwai abin da ake kira ar-rida akwai abin da ake kira as-sabr idan musiba ta samu bawa wajibi ne akan shi ya hakuri hakurin wajibi ne in bai yi hakuri ba zai rasa lada bai da lada a wurin Allah amma arrida yarda da wannan musibar mustahabbi menene yarda da musibar shine ka ji da ita da babu duk daya kaga ba kowa zai iya wannan ba da haka aiki ne na bayan Allah makusanta almuqarrabina su suke iya irin wannan ga musibar ta samu amma a zuciyar suna jin babu wani abu da Allah ya yi musu wanda za su ji ba daɗi Balma ma suna wa Allah kan wannan suna jin a zuciyarsu cewa wannan abin da ya same su haka dama ya dace kuma Allah ya musu abin da yake daidai wannan arrida ba kowa ke da ita ba shi sa lokacin da Ibrahim al-Mu'azzam daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah sai manzo Allah ya ce ido yana zubar da hawaye idanuwa suna zubar da hawaye zuciya tana bakin ciki amma wala naqulu illa ma yurgin rabb ba za mu faɗi wani abu sai abin da zai yarda da ubangiji ma'ana manzan Allah ya yi haƙuri kuma ya yi arrida to rida ɗin wannan mustahabbi ne ba kowa zai iya wani zai iya haƙuri amma a zuce zai dinga jin raɗaɗi zai dinga jin ciwo zai dinga jin damuwa zai dinga ganin ina ma ba haka aka yi mai ba amma kuma a gefe guda bai kai kuka zuwa ga halitta ba yadda zai zan bai da haƙuri to da haka a nan yin addu'a baya kora don dan cuta ta samu ya yayi addu'a wannan baya baya kore cewa bai yadda ba sai nan tambaya ta biyu ko kuma iskali na biyu da zai zo dangane da wannan aya yana cewa neman saniyar cuta ta shafe ni a can kuma cikin suratu sad yace anni saniyar shaitan shaitan ya shafe ni kuma mun riga mun sani a ayoyi da dama ubangiji ya nuna "Shi ɗan bai da iko innahu laysa lahu sultanun ala aman, Shi ɗan bai da iko akan wanda suka yi imani bai da wani karfi da yake da shi akan su ga mu'minai wanda suke tawakkale ga ubangiji innama sultanuhu ala allazina ku. wanda suke biye masa suke jibintar lamarin sa suke kaunar shi sune shedan yake da ta cewa akan su wani gurin Allah ya ce wa ma kana lahu alaihim min sultanin shedan bai da wani iko akan bayan Allah Allah shi da kansa shedan a cikin suratu Ibrahim da Allah ya kaito mana abin da zai faɗa bayan an shiga wuta zai ce wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li da wani iko akan ku da wani karfi addu'a nai kuka amsa mu Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi to anan ya akai shi kuma annabi ayyubi ke ayyubi yake anni massaniya shaytan sai akai shaydan ya samu iko akan shi idan waɗancan ayoyi sun kore cewa a a bai da Allah ya Allah ya kore cewa shaydan bai da iko akan mu'mini to ya akai annabin Allah guda har yake cewa anni massaniya shaytan to anan ne malamai suka bada amsa daban-daban akwai amsar da Imam Zamakhshari yake bayarwa yake cewa a idan ka ce lima nasabahu ila shaitan dan me ya danganta wannan cuta ga shaitan wala yajuzu an yusallitahu ala anbiya'i liyaqdiya min it'abihim wa ta'zibihim wa tara kuma baya halatta an yusallata an yusallatahu a dole shaitan akan annabawa har ya biya bukatar shi har gashi annabi ayyub yana cewa ya shafe shi da wahala da da radadi ya akai haka zai zai faru shine shi imam az-zamakhshari yana cewa waswasin shedan da yayi masa wa ta'atuhu lahu fi ma waswasa da yadda ya biya shedan kan abin da ya rada masa sababan fi ma masahu Allah bihi minan nasr ma'ana anan Imam Zamakhshari yana so ya ce mana asali abin da ya faru shedan ya zo yayi mai waswasi kun ga ai shedan zai iya wa annaba waswasi kamar Allah yadda Allah ya ga mana annabi Adam fa waswasa lahu shaytan ko da haka zai iya zuwa ya mai rada yayi mai magana irin wannan yi wa annabi ayyu. dalilin wannan sai Allah ya sauka mai da wannan cuta din da haka sai ce an nema saniyar shaitan ma'ana sababin bin waswasin shaitan ko sababin waswasin shaitan wannan azaba ta same ni to amma sai ya kiraba abin ga Allah saboda ba a so ka dau cuta ka raba ta ga Allah ba daidai bane ka ce a a baya cikin ladabin magana ka ce Allah ya dora min zazzabi sai ka ce an dora min zazzabi shine ladabin magana amma in alkhairi ne ci a yau Allah ya bani kuɗi ya halatta a Allah ya bani lafiya ya halatta Allah ya ba mu ruwa ya halatta amma idan wani abu ne na musiba duk da Allah ne yake yin komai to ladabin magana sai ka kawar da zamiri sai ka ce an yi kaza ai an yi ruwa amma an yi a a an samu banna a cikin wannan ruwan an samu banna haka ba za ka ce Allah ya ruwa Allah ya mana banna ba haka nan ba za kuma ka ce ai Allah ya ɗora min cuta ba amma haƙiƙanin mai yin ayyuka Allah ne ke gudanar da komai wallahu khalaqakum wama ta'malun amma a dadabin magana ba a dangana wa Allah shi yasa manzo Allah ce wa sharru laysa ilaika sharri ba a dangana shi gare ka ya Allah to anan ma shi ma annabi ayyub sai ya ce rabbi anni massani ash-shaytan sai ya nasauta abin ga shaytan ma'ana kamar waswasin da ya kame sababin wannan dan haka ya ya maida abin zuwa ga shaytan wasu suka ce arada ma kana yuwaswisu bihi ilaihi fi maradi ko suka ce ba cutar ce shaidan ya shafi shi da ita Wasu wasan da shaidan yake zuwa yana mai a cikin zuciyar shi yana nuna mai bala'i babba ya same ka musiba mai girma ta same shi yana kwadaitar da shi ya raki yana nuna masa ya shiga damuwa irin za ga wani kiran abu ya same shi dan sai ta raya mai wai dan me kai ake ta samun kada bala'i dan me gawa ne yana cikin jin dadi wani ma sai ka shedan ya raya mai ce wai ga kafirai nan suna cikin jin dadi wai dan me ba za a dora musu wannan bala'i ba sai mu ana samun masu faɗa wannan wannan waswasin shedan shedan ne yake zuwa yana mutum waka dan ya hada shi da Allah saboda bawa idan zai tuna ni'imomin Allah akan shi to ba abin da zai faɗa dangane da Allah sai godiya koda kamar yadda Bahaushe yake faɗa ne koda yana bakin kura zai ce na gode wa Allah domin in ya tuna ainihin da Allah ya mai suna da yawa dan dan Allah ya jarrabe shi da wani abu bai kamata ya manta da Allah ba to amma shi baya kyala dan sai shedan idan bala'i da yazo sai shedan ya sawara ma shi a matsayin dubu sai kuma ya mantar da kai bin ni'imomi da Allah ya maka yanzu wani yana nan kullun yana faɗan maganganu na sako saboda bai da kuɗi amma bala bai shi kalau in an kame abinci zai share komin yawan shi yayi gyatsa ya sha ruwa lafiya ce Allah ya bashi bai kallon wannan ni'imar zai sha ruwa zai sha lebu zai tashi da kabashi ya je can ya je can duk wannan ni'imar baya kallo yana gani yana ji yana magana duk baya kallon wannan ni'imar amma bai da kuɗi da haka in ya tashi kullun sai ce ni ba ni ba ka ni ba an tsane ni fa kaga ban da sai ya manta duk wancan ni'imomin ya manta yanzu wani yana nan yana da kuɗin amma ni'imar da yake so Allah ya bashi lafiya kamar yadda ya ba wani yana nan da kuɗin amma kullun zirga zirga yake yana asibiti yana ina ne yana ina ne Allah ya bashi lafiyar da ya ba irin wannan da ita yake nema kaga aikin shedan ne in ba shedan bai kamata dan adam ya manta da wannan ba domin ni'imomin Allah akan bayi ba ba su ba su iya kirguwa kamar yadda Allah ya faɗa to da haka suka ce wannan shine abin da yake nufi da annimar saniyar shedan shedan ya ya ya, shafe ni wasu kuma suka ce annallaha sallata shaytana ala mali Allah ya dora shedan akan dukiyar ayyub da iyalan ayyub dan ya jarrabi ayyub fa ahlaka shaytanu malahu wa waladahu sai shaidan ɗan ya halakan mai da dukiya ya halakan mai da ‘ya'ya sun masallatahu ala badani suka ce sannan Allah ma ya bashi iko a kan jikin shi sai aka waye gari jikin ma ya kokumbura ciwo ya fito saboda me saboda Allah ya jarrabe shi don haka Allah ya masa wannan ne don ya jarrabe shi to anan ne malamai suke cewa annabawa annabawa za su iya yin rashin lafiya baya cikin abin da aka korewa annabawa ya inganta a hadisi ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah innaka latu'aq kana yin zazzabi ya rasulullah sai manzon Allah ya ce eh ina yi kamar yadda mutum bi a cikin ku suke yi ma'ana zazzabin da manzan Allah zai ya ninka wanda kai zaka dan manzon Allah yana cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya mabi tsananin jarraba a gurin Allah sune annabawa summal amsalu fal amsal sannan wanda suke biye musu baya a hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito manzo Allah yake cewa bala'i ba zai gushi ba yana shaban mutum gurgurdan imanin shi har sai ya je wa Allah bai da zunubi da haka ana ta jarraba shi a jarrabe shi a dukiya a jarrabe shi a yaya a jarrabe shi a abin hawa a jarrabe shi a kaza wannan jarraba da ake tai masa kankare zunubin ake sai zama lokacin da zai je wa Allah an gafarta mai zunuban shi da haka gurgurdan imanin mutum gurgurdan yadda musiba za ta same shi to haka suka ce anan kasancewar annabi ayyu. Allah ya jarrabe da cuta ta jiki baya nuna ba annabi bane kuma wannan bai saba abin da annaba suke yi ba mun karanta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin ya bar duniya har ma akwai lokacin da ana zuma masa ruwa don manzon Allah ya suma me da yake cikin bukhari sannan ya farfado ana zuma mai ruwa haka wannan bai rage darajar shi ta annabta ba wannan duk jarraba ce daga cikin jarrabar da Allah yake wa bayansa Dan haka anan suka ce abin da ake nufi kenan amma Sheikh Muhammad al Shankiti cikin littafin sa Adwa Bayan sai ce wa ma dalla alaihi al karshen abin da Qur'ani ya nuna duk waɗannan maganganu cewa kaza ne abin da Qur'ani ya nuna annallaha na nabiyahu ayyub Allah ya jarrabi annabinsa ayyub alaihi wa ala na wa na salatu salatu salam, tsira da aminci su tabbata gare shi ga annabinmu wa annahu da. Qur'ani ya nuna Allah ya jarrabi annabi ayyub kuma annabi ayyub ya kirawo Allah fastajaba lahu Allah ya amsa masa wa kashafa anhu kullu dhur yayi masa duk wata cuta shi sa ana Allah ce fa kashafna ma bihi ma din nan tana rufe duk abin da ya dame shi da cuta Allah ya yaye masa sannan kuma wa kashafa anhu kullu dhur wa wahabahu alahu ya bashi iyalan shi wa mislahum ma'ahum da kwatankwacin su kamar yadda Allah ya faɗa anan wa anna ayyuba nasaba zalika bi sad ila shaytan ayyub ya nasabta wannan abu ga shaytan a cikin suratul sad wa yumkinu an yakuna sallatahu Allahu ala jasadihi wa malihi yace zai iya wa Allah ya dora shi ya dora shaytan akan kan akan jikin annabi ayyub da dokiyarsa da iyalan shi ibtila'an dan ya jarrabe shi li yuzhira sabrahu aljamil dan Allah ya bayyana hakurin annabi ayyub da haka Allah ya jarrabe shi kamar yadda Allah ya jarrabe annabi yusuf aka jeba shi rijiya aka yi mai da abin da za a yi saboda mai don ya zama yana Allah ya bayyana haƙurin shi ba za a gane mai haƙuri ba sai in jarraba ta zo a haka ba ka gane mutanen da suke da haƙuri da imani sai in jarraba ta zo to da haka Allah ya jarrabe shi don ya bayyana haƙurin shi kuma ya zama yana da kyakkyawan makoma duniya da lahira sannan abin da ya rasa duk ya dawo ya ce wannan dai shine abin da Qur'ani ya nuna da haka anan abin da a hadisi da aya ta nuna Allah ya jarrabi annabi ayyu kuma bisa kyakkyawan bisa a fahimta ta hadisi da muka karanta jaraba ce da ta shafi jiki tunda an ce manya kowa na kusa da nesa ya guje shi sai mutanen nan guda biyu sai mata shi da ke zuwa da haka ya zama kowa ya ke shi to irin wannan cuta ta same shi to anan Allah yake cewa wa ayyuba ka ambaci ayyub izina da lokacin da ya kira anada anan yayi addu'a yace anni masaniyatu cuta ta same ni ya Allah wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jin kan masu jin kai ku duba anan bai ce Allah ka yaye mun ba ce tuda ta same da sai ce wa anta arhamur rahimin cikin baninsa sa wa anta arhamur rahimin akwai addu'a a kudindine a dunkula a cikin wannan magana ya Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai ma'ana kai jika ina ya Allah fadin shi wa anta arhamur rahimin ya nuna duk wani mai rahama mai jin kai bai kai Allah ba ko uwa ko uba ko dan uwa ko waye duk wani tausayi da za gani a gurin mutum ko a gurin wata halitta dabba ko wani tsuntsu ko wani waye kaga wani tausayi a tare da shi tausayin bai kai na Allah ba a hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin al-Adab mufrad a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ya halicci rahama tausayi jin kai guda 100 sai ya ajiye guda 99 a wajen shi ya sako mana guda daya da wannan guda dayan ne muke tausayin junanmu tausayin duk da kake da shi da wannan guda dayan haka nan wanda uwa take da shi wanda za ga uwa tana da tausayi fiye da duk wani abin da ka sani jiya mun karanta kissa annabi Sulaiman da matan nan da yace zai yanka dan tace na ta ne ba na bane na bar na bar mata saboda tausayin uwa to manzo Allah yana cewa Allah Allah madaukakin sarki ya bijin jin tausayin bayansa fiye da tausayin uwa ga ɗanta kamar yadda ya zo a cikin hadisi da haka anan anan annabi ayyub ya ce wa anta arhamur rahimina sai Allah ce fastajabna lahu sai muka amsa masa da muka amsa masa fakashamna ma bihi min dur sai muka yaye masa abin da ya same shi na cuta Allah yaye masa cutar kamar yadda muka ji a wancan hadisi aka mai wahayi ya ya, ya sa da kirwa ya daki kasa Yadda daki kasa ruwa ya fito ce ya sha kuma yi wanka kuma ya sha yi wanka kuma ya warware ya dawo ka sana ma yakun mafi kyan yadda yake har matan shi da ta zo sai da ta tambaya ga shi ne ta ga alamu amma kuma ta kasa ganewa saboda ta san bai da lafiya to wannan shine abin da Allah ya faɗa nan wa atainahu ahlahu Allah ya ce muka bashi iyalan shi wasu ka ce ma'ana abin da ake nufi matar shi tana nan da aka sai aka damai da iyalan shi ma'ana waɗanda suka mutu sai Allah ya bashi wasu wa mislahum ma'ahum da kwacin su aka bashi kuma aka ninka mai adadin da in yana da bakwai yanzu Allah ya bashi 14 shine wa mislahum ma'ahu duk da wasu malaman tafsiri anan suna cewa Allah ya damai da iyalan shi ma'ana wanda suka mutu an damai da su amma dai abinda magana da ta bi karbi shine an dawo masa da iyalan shi matan shi tana nan Allah ya bata haihuwa ta haifi wasu ƴaƴan ta ninka akan wanda take da shi akwai abin da yazo a cikin suratul sad a ya riga yi alƙawari lokacin da matan shi ta bata mai rai ga kuma irin hidimar da take masa sai alƙawarin sai mata bulala ɗari sai mata bulala ɗari saboda wani abin da ta yi masa wasu rawa suna cewa ta dade ba ta zo ba kuma har ta rasa yadda za a yi har ta kai tana yanke gashin kanta tana sayarwa don ta kawo abincin da zai ci ina kika samu wannan abincin ta ce ƙarshe ta gaya mai ya yi fushi ta ce sai na yi miki bulala ɗari kuma irin wannan matar ba ita ya kamata a yi wa bulala ba daga yadda take wahala kowa ya guje shi ita tana kai to da da ya samu sauki sai Allah ya bashi hila sai Allah ya bashi yadda zai ya fita daga wannan Allah ya ce wa khudh bi yadika daghisan ka dibi tari daghis suka ce ana nubin a tari na ciyawa ko na yan hakukuwa ko makamantar wannan Allah ya ce ka ɗibi ka dibi wannan fadrib bihi kai doka da wannan wala tahnas babu komai akan ka yanzu rantsuwar kai ba shikenan baka warware rantsuwar ka ba da aka suka ce sai ya ɗebe adadin wannan na ciyawa sai ya doka mata sau ɗaya shi kenan an yi guda ɗari ɗin wannan hila ce shar'iyya da aka da ya da ke ta doka guda ɗaya shi kenan ya fita daga cikin rantsuwar da ya shi ne a nan Allah maɗaukakin sarki ke ce masa wannan rahmatan bin indina jin kai daga gurinmu wa zikira lil abidin kuma tunatarwa ga bayi masu bauta shine masu bauta wa Allah su gane cewa wannan tunatarwa ce da abin da ya same su koma zuwa ga Allah duk abin da ya same su su koma zuwa ga Allah al'abidin anan wasu suka ce ana nufin bayi gaba daya da haka tazkira ce tunatarwa ne ga bayi cewa in sun tuna irin abin da ya same annabi ayyub da irin hakurin da yayi da jarraba da Allah ya mai gashi kuma annabi ne mabibici a zamanin shi su ma sai su ba wa kansu hakuri sai zama sun yi hakuri irin yadda annabi ayyub yayi kuma ya zama tunatarwa ne kansu zama suna cikin ibada koyaushe shine wa zikra lil abidin da haka anan masu ibada su ma ana tunatar da su kuma zama cikin koyaushe cikin ibada ga Allah maɗaukakin sarki da haka wannan abu duk wanda ya tuno wannan kissa da abin da ya sami annabi ayyub to koyaushe idan musiba ta same shi in ya tuna wannan zai iya samun sauki musiba ta kan yi wa dan adam sauki idan ya idan ya gaba shi kadai Sai musiba tana damun ɗan adam te tsanani in shi kadai amma in wanda ta haɗa da kowa kowa ne irin kamar gobara da ke zuwa ta kama kasuwa za ga yadda raɗaɗinta zai zama ba irin idan ya zama shagon ne kadai ya kone ba amma yin tana su ɗari ne su hamsin ne su sittin ne wannan sai ya sa ya samu sauƙi to kuma duk lokacin da abin ya samu mutum ya tana wani ma da Allah ya mai irin wannan shi ma wannan yana sa mutum zuciyar ta samu sauki shi sa ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan musiba ta samu ɗayan ku to ya tina musibar rashina idan musiba ta samu ɗayanku ya tina musibar rashina in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne rashin manzan Allah da aka yi to wannan zai zai sa ya samu sauƙi da rangwame domin ba wanda ya kai manzan Allah ƙima da daraja amma ga shi an wayi gari babu shi ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki da haka anan sai ya zama na annabi ayyub ya zama abin koyi ga bayi abin koyi ga masu bauta wa Allah maɗaukakin sarki su koyi da shi wajen hakuri kuma za su ga kyakkyawan sakamako ko dai a nan duniya ko a lahira ko kuma duka biyin a duniya da lahira sannan sai Allah ce mu wa Isma'ila wa Isma'ila wa Idris wa zal kullum min as-sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina إنهم من الصالحين وإسماعيل كأنبتي النبي إسماعيل وإدريس da Idris wa zalkifli da zalkifli kullum min as-sabirin dukkanin suna cikin masu hakuri wa adkhalnahum fi rahmatina ubangiji ce mun shigar da su cikin rahmar mu innahum min salihin su suna cikin bayan Allah waɗanda suke nagartattu anan ubangiji Allah madaukakin sarki sai ya ƙara ambata wasu annabawan wa Isma'il annabi Isma'il Allah ya ce yana cikin masu hakuri mai suka ce ka duba jarrabar da Allah ya yi mai lokacin da ya kai girma annabi Ibrahim ya ce ya yi mafarki yana yanka ɗan shi yake gaya mai a lokacin shi ne ɗan ce ya bunayya inni ara bil manami anni azbahu ka banzur ma za tara inni ara ni inni ara bil anami fil fil manami anni ara inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ina yanka ka me me zaka ce qala ya abati al ma tu'mar ka aikata abinda aka umarce ka kaga wannan jarraba ce shi sa Allah ya ce kullum minas sabirin aka ka cikin masu hakuri sannan wata jarrabawar da Allah ya masa aka ce annabi Ibrahim ya dauke shi da mahaifiyarsa ya kai su garin Makka ba kowa ba komai a gurin ba ruwa ba wata shuka ba wani abinci biwadin ghairi zai zar'in gurin da babu shuka babu komai aka ce ya aje sa gurin kuma ya aje da shi annabi Isma'il da babu shi kuma ya juya ya tabi wannan ma jarraba ce haka kuma yi hakuri har lokacin da ya girma har ya tashi yayi aure a gurin ya zama da jama'a aka zo a gina ɗakin Ka'aba kace to wannan shine abinda ake magana anan haka nan Idris su malaman tarihi suna towa cewa shi ma bawa ne mai haƙuri yana da haƙuri matuƙa don haka Allah ya ambace shi ana yaka cikin masu haƙuri wa zalkifil zalkifil a wasu suna cewa ba annabi bane amma ibnu kasir yana cewa a'a zahiri a cikin siyaki annahu ma quri'a ma qurina ma al-anbiya illa wa huwa nabi ba a kawo cikin annaba aka jera shi ba sai ba ce shi ma yana annabi da haka annabi ne wasu suka ce mutum ne na kwarai kamar yadda suka faɗa kan ayu suka ce sarki ne mai adalci don haka aka ambace shi anan ba annabi bane ibn jarir yace ibn jarir at-tabari yayi tawaqqufi ya bai yanke ba to amma dai zahirin siyaki yana nuna annabi ne domin dukan su an ambace su cikin jerin annabawa to Allah madaukakin sarki su duka yake cewa kullum minas sabirin dukan suna cikin masu hakuri kamar abin da ake kiran mu shi da muke karanta alkur'ani shine mu ma mu zama cikin masu hakuri mai koyi da waɗannan bayi wa Kallahu, ubangiji ce mun shigar da su fi rahmatina a cikin rahman ko suka ce ai fil janna me da imam al-qurtubi ya fassara ma'ana mun shigar da su fi rahmatina shine aljanna dan ya tabbata a hadisi manzo Allah ya kira aljanna aljanna ta kira kanta da rahmar ubangiji hadisin da aljanna da wuta suke jayayya za ga a cikin hadisin aljanna tana cewa ni rahamar ubangiji ce yana jin kan wanda ya ga dama da ni da haka yawan kira aljanna da rahama daidai ne wa da kallahun fi rahmatina muka shigar da su cikin rahamar mana a nan suka ce ana nufin cikin aljanna ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sanya su shine abin da ake nufi fi rahmatina ko kuma ka fassara shi a matsayin rahama jin kai Allah ya shigar da su cikin rahama domin me babu rahama da ta wuce Allah ya zaɓi bawa ya wannan bawa ɗin har gashi Allah ya ba su annabta da haka innahum minas salihin ubangiji ce waɗannan suna cikin bayi nagartattu wanda suke bayi na Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce me wa dhannuni idzaba mughadiban fa dhanna allan naqdir alayhi fanada فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ubangiji ce wa zannuni da ma'abocin kifi in zahaba yayin da ya tafi mughadiban yana cikin fushi yana mai yin fushi fa zanna allan naqdira alai sai zaton cewa ba za mu takura masa ba ba za mu ƙuntata masa ba yake cewa fanada fi zulumat kuma sai ya kira a cikin dubbai Allah ilaha illa an yace babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai kai Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimin ina kasance cikin azzalimai fastajabna lahu Allah ce sai muka amsa masa wa min al-gham muka tsiratar da shi daga damuwa da kunci wa kazalika nunjil mu'minin haka muke tsiratar da mu'minai da Allah yace ce wazan nuni anan ma za ka kaddara fi'ilan uzkur uzkur zannuni kaddana ka ambaci ma ma'abucin kibi labazin za ma'anarta da larabci sahib wa zannuni shine sahibul huti sahibul huti kamar da Allah ce wala takun ka sahibul huti ma'ana ma ma'abucin kibi shine zannun Allah ya faɗi wannan a cikin suratul qalam wala takun ka sahibul huti an kira shi da ma'abocin kifi suka ce lakabi ne na annabi yunus ibn matta shi ne yake da wannan laƙabin domin yasa kira shi ma'abocin kifi a kira yin sahibul huti sahibin kifi suka ce domin kifi ne ya haɗe shi kamar yadda Allah ce fal al-hutu wa huwa mulim sai kifi ya haɗe shi ka duba larabci il iltaqamahu da gaji bazan ma za ka fahimci ma'anar hadiya da ko faltaqamahu kama hud sai bi ya hade shi wa huwa mulim yana abin zargi menene ya faru ga a annabi Yunus nan malaman tafsiri suna faɗa abuwa da dama wasu ce ga dalilin abin da ya sa ya tafi tunda Allah ya ce izhaba da mughadiban suna ta faɗar bayanai daban-daban na farko me yasa ya tafiyar suka ce ya tafi ne don ya yi wa mutanen shi wa'azi ba su ji ba ya gaya musu azaba za ta same su to kafin lokacin azabar yi sai a yi fushi ya shiga damuwa wannan sa ya kama hanya ya fita ya bar garin shi sa a wani gurin Allah ya ce iz abaka yayin da ya gudu an yi amfani da labazin abaka kamar ma'ana bawa ne wanda ya gudu daga ma'ana ubangidan shi da Allah ce mughadiban anan ai yana cikin halin fushi labazin mufa'ala mughadiban ya zo ala sigati mufa'ala kama ana nuna fushin ta bangare biyu ne shi da wasu ne malamai suka ce ya anan ma'ana yana jin haushi annahu aghdabahum bi mufaraqatihi ya ba mutanen shi haushi da ya tafi ya basu kun ga suna jin haushin shi kenan sannan da irin yadda ya dinga tsoratar da su azaba za ta zo da haka suna jin haushi su kuma sun ba shi haushi lokacin da ya kira su zuwa ga Allah ya yi ta wa'azi suka yi amsawa to sai ya zama yana jin haushi suna jin haushi shi ne Allah ce mughadiban yana mai rama jin haushin da yake domin mu fa’ala ce tana da haushin daga ɓangare biyu ne to mutanen shi na jin haushi ya tafiya ba su shi kuma yana jin haushi ya ta yin wa'azi ba su amsa ba to sai ya fita daga cikinsu yadda annaba in musiba ta zo Allah yana tsiratar da su to shi gabanin ai mai izini kun ga annabi lot ai Allah ne mai izini ya tafi cikin dare ga lokaci to shi gabanin a bashi wannan izini sai fita saboda yadda yake jin haushi da ya tafi yana wasu malamai suka ce mughadiban anan ghadban ana nufin ya fita yana tsananin fushi fushi ita mufa'ala anan ba tana nufin yana fushi ana yi da shi ba shi kadai yake tsananin fushi dan haka ya fita yana cikin fushi wasu ma suka ce mughadiban yana fushi li rabbihi ga ubangijinsa kamar yadda aka rawaito ga Abdullahi dan Mas'ud da Al-Hasan da Imam Shu'abi da Sa'id ibn Jubair Imam Tabari ya ya shi da wasu malamai suka ce ana abin da ake nabi ya tafi yana fushi dan an taba Allah an taba addinin Allah shine bughadiban li rabbih ma'ana yana fushi dan ubangijinsa yana fushi saboda yadda aka yi yin imani da addinin Allah madaukakin sarki da haka suka ce shine ma'anan mughadiban fushin da yake yi na kin yin addini ne wanda mumini yakan yi fushi an saba wa Allah madaukakin sarki to ya fita wasu suka ce ya fita ne saboda sun ki yin imani sun ki ba da gaskiya ya fita wasu suka ce a lokacin azaba ne bai karasa ba shi ya fita almuhim dai kamar yadda Allah ya bada labari anan ya fita yana mai fushi fa zanna na qadira alai wannan jumla malamai sun mata fassara biyu fassara farko lan qadira alai sai yayi zatan lan nudayyiqa alaihi ba za mu iya takura masa ba fi batnil huti in yana cikin cikin kebe da ka sai zama lafazin qadira anan bi ma'ana dayyaka kamar yadda Allah yake cewa Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir yaqdir Allah yana matsewa to sai zace yanzu in ya fita basu je shiga cikin ruwa in ma ya cinye shi ko ma menene ya same shi kamar dai ya fita daga waccan takuruwar ba wai yana zaton Allah ba zai iya mai takuruwa bane a inda yake a'a yana ganin idan ya fita kamar ya huta da wannan abu da haka sai ya fita daga wannan wasu ka ce lan naqdir alaihi ai lan naqdi alaihi zalik wasu suka ce ma'anan lan naqdi alai ya fita ma'ana lan naqdir alai yana mai zaton idan ya tafi din nan ba wata kaddara da zamu kaddara masa irin wannan ta same shi ma'ana kamar ka ce ai in nayi kaza ba abin da zai same ni da haka da wanda ya tafi me yasa malamai suke wannan kwane-kwane saboda in ka fassara lan naqdir alaihi ba mu da iko akan shi wannan ba zai ga annabi ya wannan zaton ba ba zai ga annabi ya ce wai ga inda zai tafi Allah bai da iko akan shi ba wallahu ala kulli shay'in qadir da haka suka ce naqdir alaihi ko dai ka ce yana nufin ba za a takura mai ba ma'ana a zaton shi in ya bi ta bi shikenan ba wata takurwa da za ta same shi zaton da yake takurwa ba za ta same shi ba shine naqdir alaihi da haka yana zaton in ya bi bari shikenan ba wata takurwa da za ta same shi ba wai yana zaton Allah ba zai iya mai ba ko kuma ka ce lan naqdira alaihi yana zaton Allah ba zai dora mai wannan kaddara ba sai zama lafazin daga kaddara ne daga kaddara ne bi takhfif amma abin da ake nufi da kaddara ma'ana ba za lan lan nuqaddira alaihi ba za mu kaddara mai kaza ba shine ma'anar lafazin kamar yadda Allah ce faltaqal ma'u ala amrin qad qudir ma'ana akan wani lamari da an riga an kaddara da haka da ya tabi da ya je abin da ya faru kamar yadda wasu ayoyi suka nuna da ya tafi ya je ya hau jirgin ruwa ne Allah ce wa inna yunusa laminal mursalina annabi yunus yana cikin manzanni cikin suratu safat sai Allah ce iz abaqa yayin da ya gudu kun ga wannan ya nuna da ya fita ba da umarni ya fita ba iz abaqa ila al-fulki al-mashhun yaje ya wani jirki wanda yake cike da kaya da mutane fasaha fakana min al-mudhadi aka zo yin ƙuri'a sai ya zama cikin waɗanda ƙuri'a ta faɗa kansu me ya kawo a yi ƙuri'a ana tafiya aka ce jirgin nan fa yayi nauyi an yi overload dole a rage mutum ɗaya in ba haka ba jirgin nan zai nutse kowa ya halaka to wa za a rage tsakiyar ruwa ne sai aka ce a yi ƙuri'a ana yin ƙuri'a ta faɗa kan shi wani suka ce aka sake ta ƙara faɗawa kanshi? shi saboda iko na Allah fasaha mafakana minal mudhadin ma'ana a nan? suka ce sai zama ƙuri'ar ta faɗa kan shi ai minal maghlubina cikin wanda aka rinjaya fil qur'a suka ce to sai ya kura sai ya dirmiya cikin kogi kun ji dalilin da yasa ya faɗa kogin yana faɗa kogin sai kuma Allah ya umarni ga wani kifi ya haɗe shi wasu ma malaman tafsiri suka ce aka ce kifin kai ya gatsa shi kai ya taba shi kai ya komai akwai kifin da yake da hakora to amma shi aka ce ya haɗe shi gurin ya haɗe shi yadda yake aka haɗe shi haka shine dalilin na Allah ce faltaqamahu alhut wa huwa mulim sai kebe ya ya hade shi wa huwa mulim yana cikin yana mai jarradade wasu ka ce yana mai abin zargi ko yana zargin kanshi ko yana jarradade Allah ce falaula annahu kana minal musabbihin ba dan yana cikin masu tasbihi da tsarkake Allah ba la labisa fi batnihi ila yawmi wasu da zai zauna cikin kifin har zuwa tashin alkiyama fa nabaznahu bil arahi wa huwa saqim Allah ce sai muka jeho shi a sahara Allah ya umarci kebin ya fito da shi shine anan Allah yake cewa da ya shiga cikin kebin sai ya gane cewa to yanzu ba wannan abin da Allah ya kaddara mai akwai abin da ya faru a baya da yi na kuskure dama Allah ya ce innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tazakkaru da haka sai ya kira fanada sai ya kira fi zulumati cikin dubbai duhun kogin sannan da duhun cikin kifin ga duhu akan duhu da haka cikin wannan yanayi sai kira Allah Allah ilaha illa anta cewa babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai kai Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu az zalimin ne ina cikin azzalimai ibn al-qayyim yana cewa wannan addu'a ta hada tauhidi ta hada bayyana bukata ga Allah ta hada itirafi bayyana tabbatar da laifi kage ce la ilaha illa anta wannan tauhidi babu abin bauta da cancanta da gaskiya illa anta sai kai ya Allah sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya tsarkake Allah daga dukkan komai duk wani abu na nakasa ya korewa Allah sai ce inni kuntu minaz zalimin sannan ina cikin azzalimi sai ya tabbatar da cewa yana cikin waɗanda suka yi abinda bai kamata su yi ba sai ya itirafi kisa wannan addu'a wannan zikiri yake cikin mafi girman zikiri da manzon Allah ya nuna cewa addu'a duk wanda yake cikin damuwa da matsuwa in yayi wannan addu'ar Allah zai amsa masa fastajabna lahu Allah ce sai muka amsa masa wa najjaynahu min al-gham muka tsiratar da shi daga wannan kunci da damuwa da bakin ciki shine cikin wannan kibin wa kadhalika nunjil mu'minin haka muke tsiratar da mu'minai da haka a can Allah ya gaya mana cikin suratu safat fa nabaznahu bil ara'i muka je wuce cikin sahara cikin bele wa huwa saqim yana ma'ana jikin shi gashi nan bai da lafiya saboda yadda kibi ya haɗe shi kai ka san ka shiga cikin kibi ka fito ai dole mutum ya jiki shine a wani gurin Allah ya ce manzo Allah wala takun ka sahibil huti kada ka zama irin ma'abocin kibi idna da wa huwa makzu yayin da ya addu'a yana cikin damuwa laula an tadarakahu ni'matun min rabbih ba dan ni'ima daga ubangiji ta riske shi ba la nubi da bil ara'i wa huwa mazmum da an je hoci a fili yana abin zargi fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin sai ubangiji ya zabe shi ya yabe masa wannan abu ya sanya cikin bayan shi nagari da haka wa huwa makzum da Allah ya ce yana cikin damuwa cike da bakin ciki to Allah ya ce kai ma ya rasulullah kada ka zama haka me ake nubi manzo Allah ya hakuri sai sai Allah ce fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibul hut da haka kai hakuri kamar yadda ma'ana hukuncin kai hakuri ga hukuncin ubangijinka kada ka zama kamar annabi Yunus to annabi Yunus alaihi salam yadda wannan abu da ya faru Allah madaukakin sarki ya yafe masa Allah ya zabe shi kamar yadda aya ta nuna kuma mutanen shi ma Allah ya yafe musu dan ya zo a cikin alqur'ani babu alƙaryar da ta yi imani kuma imanin ya amfane ta sai alƙaryar annabi Yunus falaula kanat qaryatun amanat fa nafaha imanuha illa qauma yunus lamma amanu sai Allah ce me kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin dan yadda abin yake da azabar ta to suka lura lalle azabar ce sai suka koma ga Allah aka fita ana kuka mata ana kuka da yara ana kuma sai Allah ya yi musu wannan azaba to in banda su ba wanda ya sami irin wannan tagomashi a gurin Allah sai Allah ce wa kazalika nanjul mu'minin haka muke tsiratar da mu'mini wannan ya nuna ba wata musiba da za ta samu mu'mini na damuwa ko na bakin ciki sannan ya ibtihali ya koma zuwa ga Allah ya kira Allah da ikhlasi ba ce sai Allah ya tsiratar da shi dan daga shi anan yadda ya samu kan cikin cikin kebi ga addu'a da ya Allah ce fakazalika hakanan wa kazalika hakanan nunjil mu'minina muke tsiratar da mu'minai da aka wanda nuna in dai ka shiga cikin damuwa to ka koma zuwa ga Allah da izinin Allah Allah madaukakin sarki a zai baka lafiya kuma zai fitar da kai daga cikin wannan damuwa da kake yi duk waɗannan ayoyi ana karantarwa irin abinda ya samu annaba da kuma irin yadda ƙarshen kyakkyawan makoma ta zama a tare da su ina ganin ya kamata mu tsaya sai in Allah ya kai mu gobe sai mu dora abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk